abubuwa na munkar to abin da ya jawo hankali na cikin cikin irin abin da suke yi suna koya ma mata shan maniyin maza shan najasa kuma yana tattare da cuta iri-iri wanda abin da suke ganin wurin turawan nan ba sa gaya musu ba mai gani sai malamin likita a cikin littattafan ilimi wanda yake ba ke karatu ba na ɗaya abin da suke kwadaitar da mutane bayan shan wannan maniyi najasa ne yana cutar da ita mai sha hakanan duk abin da Allah ya yi shi aka fita daga ɗabi'a to duk lokacin da ka fita daga ɗabi'a ta ubangiji to sai ka samu wata uƙuba a ƙarshen wannan abu abin da aka gane yanzu da yake su suka yada irin wannan al'adu domin mutane duk abin da suka gani a talabiji wani sai kokari ya kwaikwayon shi ko ya gani a intanet sai kokari ya kwaikwayon shi abin da likitoci suka gane yanzu a duniya akwai wata irin kansa da take fito wa mutane a makogwaro da wata kansa ke fito wa mutane a harshe a kansa wannan kansan nan kuma an gane sababinta wata virus ne human papilloma virus hpv ba hiv ba fa hpv kuma wannan ana samun ta akan azzakari ko farjin mace da kuma cikin maniyi ana samu shi maniyi yadda Allah ya yi shi da hikimar shi hikima ce wa fi anfusikum afala tubsirun maniyi nan in ya fito in kun san fada koko mukawama gwagwarmayar da yake yi yadda Allah mai tanadi ya ratsa kamar mutum ne ga daji da kura da zaki da kada da muyagun abubuwa amma Allah mai tanadi ya ratsa su lafiya to haka mani yake ratsawa har ya kai zuwa ga kwai inda zai zai abin da shi domin farjin mace an yi shi cike da acid to me yasa Allah ya sa mata acid domin ai buɗe yake in ba acid din nan kowace bacteria ta zo sai ta shige amma in bacteria ta zo ta shiga farjin mace za ta samu acid acid zai me zai kashe ta to yaya kuma in an zo ana so a yi dan adam shi kuma wani ya zo fa shi ma asid din nan zai iya kashe shi to amma sai Allah ya mishi tanadi lokacin da za a fito da shi in ya fito sai a lullube shi shi kuma da ruwan maniyi wanda yake shi kuma ba acid bane akasin asid. saboda haka wannan ruwan maniyin nan sai ya narkar da wannan asid. shi kuma yana can tsakiya sai ya samu ya wuce saboda haka shi Allah ya kare shi to amma ba ku sani ba tunda ya fito ya biyo hanyar da bauli yake bi ya zo da wayannan sojojin da ke kare shi ko to amma a gefen shi din nan duk cuta ce daga HIV HPV chlamydia syphilis gonorrhea cututtuka duk gefe to ke kika zo kika haɗiye shi kin haɗe cuta in shi Allah ya kare shi ke Allah bai kare ki ba domin Allah bai ce ki ba saboda haka yanzu gonoriya ma ba gonoriyar zakari ba ana gonoriyar makoshi herpes labialis duka muyagun cuta domin wurin nan kazanta ne ba ku ga malaman sun ce in ka zo wankan janaba ka wanke hannunka kaga kuma wani hikima ka wanke hannunka ka kuma kai ka dauko datti ka kara akan datti amma yanzu an zo wani ɗabi'a ana koya ma ƴaƴan musulmin da ba su sani ba saboda haka ciwon kansa ciwon makogoro tonsillitis kullun cikin makogoro na wuya yana wahala saboda haka duk yarinyar da ta ji haka kata ta yadda ko mijinta domin cikin addinin nan da Allah ya ku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith wa yad'u anhum israhum wa aghlal allati kanat alaihim Allah ya kawo shi dan ya halatta halal kuma ya haramta me khaba'ith to khabitha ne mutum ya sha mani ba san an zo maka da nassin wai kakkasha ba a'a duk abin da yake malamai na ilimi sun ce na cutarwa to khabith in akwai mazan da suke sa matan su nayi su bari macen da ta ji kuma in ta ya sa ta ta yi yana son ta ya ji wannan ilimin ya bari domin cutarwa da ake ake sawa ko mazan da suke wa matan eh mazan da ya ai ita ma can duk shi ne to ne na bacteria virus shi ma zai fara samun ciwon ciwon me makoshi su je su karanta amfani da baki a wurin nan ba abin da yake sai musiba da cigar da cuta inda Allah ya tsare kafa tsallake wannan gabar eh su wa'annan mata masu irin wannan halaye. Hmm. su abin da suke cewa suna yin wannan ne suna shan mani ba don komai ba saboda jikinsu yana laushi kuma yana fresh ya abin yake a likitanci a kanan kwallon cewa ya za a yi kazanta mutum na cin kazanta ya ce jiki zai fresh ya yi duka duka duka karya ne tattare ki da cuta to mani nan da kuke gani bai mil biyu zuwa uku ba ko haiwan manawi wato abin da ke da rai a ciki da ke zama mutum ɗaya a zubowa ɗaya tsakanin miliyan 200 zuwa miliyan 500 cikin wa'annan ne za a dinga munafasa ana gudu ba mai iya kaiwa sai wanda Allah ya tabbata cewa mai ƙarfi mai lafiya ko to kaga sa cutan nan wanda cuta ta kama shi bai da ƙarfi rago ya tsaya asid ya kama shi ai to dama ba su zama yaro domin rago ne